bakwai ga watan rabiul awwal shekara ta 1446 wadda ya zo daidai da goma ga watan tara miladiya ta 2024 karatun littafin iziya na ali almaliki muna magana akan asunan muakkada mun dauko fasalin satin can ko malam ya dauko magana akan salloli masu ƙarfi a musulunci ta farko sai ce wahiya aukaduha alwitru mala yace ita ce wutri mala yace wahiya raka'atu wahida wutri mafi karancin ta raka'a ce kwaya daya wa yadkhul waqtuha al lokacin ta mafi tsada lokacin ta zababe yana shiga ne bil faragi min salati al-isha'i al-akhira daga lokacin da mutum ya gama sallar isha'i ta ƙarshe an ce sallar isha'i ta ƙarshe saboda magariba ma na ce mata sallar isha'i sallar cin abinci to mi magana akan a ita ita falalan wutirin akwai abin da ya kamata mu sani game da wutiri shine yaushe ake yin ta wani lokaci ne ya halatta mutum ya yi wutiri kuma wani lokaci ne bai halatta mutum ya yi wutiri ba malamai suna da manganu guda biyu game da a lokacin da ya kamata a yi wuturi wasu suka ce daga lokacin da kai sallar isha'i kai zuwa lokacin da alfijir zai fito to lokacin isha'i ya riga ya ƙare da haka bayan isha'i daga bayan sallar isha'i har zuwa kamun alfijir ya fito ya halatta kai sallar wuturi daga alfijir ya fito lokacin wuturi ya ƙare wannan shine maganar malaman farko malamai na biyu suka ce ya halatta ka yi wuturi ko da ma kuwa bayan sallar asubahi ne ko da bayan alfijir ya fito to ya halatta ka yi wuturi matuƙar ba ka yi ta kamun alfijir ya fito ba to bayan fitowar alfijir ya halatta ka yi ta an gane wasu suka ce kamun ka yi sallar asubahi ko da alfijir ya fito ya halatta ka yi ta an gane malaman da suke ganin cewa wutiri lokacin ta na karewa ne daga lokacin da alfijir ya fito kinan na farawa daga bayan sallar isha'i zuwa lokacin da alfijir ya keto yana ketowa shikenan wutiri ya kare suka ce suna da hujjoji kamar haka wadda a cikin malaman suna da yawan gaske akwai Abu Yusuf da Muhammad bin Hassan wadda suke bin tawagar Alimamu Abu Hanifa daga cikin tabiya akwai a al-Thauri akwai Ishaq da da imaman na da tsibin Jubair kuma wannan maganar cewa wuturi lokacin ta na farawa ne daga bayan isha'i zuwa kamun alfijir ya fito shine fahimtar sahabin manzan Allah Abdullahi dan Umar a su shi ne akwai riwayar da ke cikin ah, Iwa'ul Galil na Arbani hadisin Khadija bin Huzafa yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasalluha ma bainal isha'i ila tulu'il fajr mazala ya ce ku yi sallar alwud sallan wutri ku yi sallar wutri tsakanin sallar isha'i zuwa fitowan alfajir kenan ya halatta kai sallar isha'i ya halatta kai sallan wutiri daga bayan sallar isha'inka har zuwa kamun alfijir ya keto wannan ce hujjar ta fari hujja ta bi akwai a hadisin abi sayyid al marfu'an yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce autiru qabla an tusbihu mazala ya ce ku yi wutiri kamun fagari ya waye muku idan ka ce subh shine fitowar alfijir shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa a lokacin shi yasa annabi sallallahu shi yasa ma sallar asubahi yake ce salatu subuhi sallar wayan gari da haka idan alfijiri ya ke to alama gari ya fara wayewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi wutiri kamun fa gari ya waye muku kenan kafin alfijiri ya keto a wani lafazi manzo Allah ya cewa man adraka subha manzo Allah ya ce dukan mutumin da ya iski fitowan alfijir wala yutir kuma bai samu yayi yi sa ba har alfijir ya to fala witra lahu manzala ya ce ba yi da wutiri kenan wutirinsa ko da ya yi wutirinsa bai yi ba mun ji wannan hujja ta biyu kenan kaga wayan hadisi suna mana cewa ana yin wutiri ne bayan sallar isha'i zuwa alfijir ke tu hujja ta uku akwai hadisin abdullahi dan umar yana cikin sahih muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru subha bil wutri manzala ya ce ku gaggauci asbahi da yin wutiri kenan ku yi sauri ku yi sallar wuturinku kafin a ci alfijir ya keto ya keto ku yi sauri ku gaggauci yin wutirinku gabanin a ci alfijir ya keto hujjar ta hudu hadisin na cikin hain hadisin Abdullahi dan Umar ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layli mathna mathna mazalla yace sallar dare raka'a biyu ce ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama fa idza khashiya subha mazala ya ce dan ɗayan ku yana jin tsoron alfijir zai keto masa salla raka'atan annabi ce sallaci raka'a guda salla raka'atan wahida mazala ya ce sallaci raka'a guda ɗaya tutil lahu ma qad salla mazala ya ce wannan za ta zaman so za ta zanto masa ma rana abin da ya sallata bibbi bibbi bibbi kaga raka'a biyu kai sallama biyu kai sallama biyu kai sallama fa shafa'i ne dukansu to mazala ya ce idan kai raka'a ɗaya a ƙarshe annabi ya ce to za ta zanto maka mara na bibbi da kai a baya kafin dab fitowar alfijir wanda yake nuna maka kenan sallar wutiri ana yin ta ne tsakanin sallar isha'i zuwa kafin a ce a alfijir ya ke hujja ta biyar shi ma hadisin Abdullahi dan Umar ne yana cikin jami'ar Tirmizi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana idan har alfijir ya yake to faqad dhahaba salatul layl wal witr manzala ya ce ku sani cewa sallar iyamu lai lokacin ta ya riga ya wuce wutiri ma lokacin ta ya riga ya wuce inda alfijir yake to fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awtiru qabla alfajr manzala ya ce ku dinga sallatan wutirinku kafin faketowar alfijir maganar sama magana Abdullahi dan Umar ne nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi Umar sai fassara maganar manzala da ke cewa autiru qabla al-fajr ku yi wutiri fa gabanin ketowar alfijir sai su kenan fa ana yin wutiri tsakanin salar isha'i zuwa kamun fitowar alfijir wannan shine hujjan malamai na farko da suke ganin in har alfijir ya riga ya keto to lokacin wutiri ya riga ya kayi, ko kayi ba wutiri kai ba malamai na biyu su kuma suna ganin cewa ya halatta ka yi wutiri bayan fitowan alfijir matuƙar baka sallaci sallan asubahinka ba kai ko da wasu sun sallaci asubahi amma kai ɗin baka yi sallar asubahin ba kuma baka yi wutirinka ba amma alfijir ya keto to ya halatta ka yi wuturinka kamun nan ka yi ka talfajir ɗinka sannan ka yi sallar asubahinka mun gane daga ciwon da suke don na fahimtar akwai imamu malik ibn anas imamu darul hijira akwai imamu shafi'i akwai imamu ahmad ibn hanbal akwai abu saurin dalilin da ya sa su wa'annan tawagar suka ce ya halatta ka yi wucirinka bayan alfijir ya keto matuƙar ba ka yi ba kamun alfijir ya keto kuma matsar baka sallan asubahi ba suka ce saboda an rawaito sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suna yin wuturi bayan fitowar alfijir matuƙar ba su sallan asubahi ba an rawaito sahabbai suna yi daga cikin sahabban akwai abdullahi dan mas'udu idan bai yi wuturi ba har alfijir yake to to yana yin wuturinsa sane da katar fajir ɗinsa sane sallah asubahinsa akwai abdullahi dan abbas shi ma yana yi akwai ubada ibn samit shi ma yana yi akwai abu darda shi ma yana yi akwai huzaifa bin yamani shi ma yana yi akwai aisha radiyallahu anha matar manzo Allah ita ma tana yi kuma ba a rawaito daga cikin sahabbai da ya saba musu cewa abin da suka ba daidai bane kenan sauran sahabbai su yi shiru da ganin abin da wa'annan tawagar sahabban suke yi yana nuna kenan sauran masu yarda da abin da suke yi kuma daga cikin su kar kumanta akwai matar manzon Allah wadda kaga in a ce abin da take yin ba daidai bane da ba za ta yadda ta fara yin karambani ma addinin Allah ba Aisha tana ciki to sai malamai suka ce yanzu Tun da muka samu wayancan malaman suna da hadisai karara wayannan kuma an samu sahabbai suna yi a cikin su ma akwai matar annabi tana yi kuma ba a rawaito wani sahabi ya musu inkari ba kenan abin na da asali tun a zamanin annabi to ya zamu yi kenan sai malamai suka ce dukka hujjoji guda biyu za su yi aiki sai mu ce duk mutumin da ya samu damar yin wuturinsa kamun alfijir ya keto to shine lokacin da aka fi so aka fi bukata kai wuturi idan ka saba yi kamun fitowar alfijir sai bacci ya maka nauyi ko ka makara ko ka manta ko wani uzuri ya sa baka yi ba har alfijir ya keto to ya halatta ka yi kamun kai sallan asubahi dogaro da aikin wa'annan sahabban shikenan amma ba a yadda haka kawai ka maida shi al'ada ɗabi'arka kai wutirinka ma kullum ba ka yi sai ka tashi sallan asubahi ba kai wutirinka kai da ta fajir sannan ka tafi masallaci a'a wanda ko ba a so saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam so a yi shi lokacin da yake tsakanin sallar isha'i zuwa kamun fitowan alfajir to yanzu idan muka ce lokacin da aka fi so shine daga bayan isha'i ne zuwa kamun alfajir ke to to a wannan tsakanin kamar ka ce daga takwas ɗin dare har zuwa karfe hudu da minti arba'in da biyar yanzu alfajir na ke cewa hudu da minti arba'in da shida to sai ka tuce to daga yanzu karfe takwas in isha na shiga karfe misali yanzu isha na shiga karfe bakwai da minti goma sha tara to sai mu ce tun daga bakwai da rabi in an yi isha har zuwa hudu da minti arba'in da shida na asbahi a wannan awannin wani lokaci ya fi tsada a cika kayi wuturi kowane lokaci kai ta yi amma kuma yaushe ya fi tsada an gane aisha ta bamu an san wannan tambayar take cewa min kullin laili aisha take cewa a dukkan dare daga bayan isha'i har zuwa ke cewa alfijir au qad autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri kina manzala yayi wutiri takwasin dare yi wuturi taran dare Ya yi wuturi goman dare sha ɗayan dare sha biyun dare Ƙarfe ɗayan dare har zuwa biyar ɗin asuba duka annabi an ya yi wuturi. babu lokacin da annabi bai yi wuturi ba kowane lokacin annabi yayi wata ne a farkon dare wata ne a tsakiyar dare wata ne a ƙarshen dare duka ya yi ta ce amma min awwalihi farkon dare annabi yayi wutiri wa wasatihi tsakiyar dare annabi yayi wutiri wa akhirihi karshen dare annabi yayi wutiri fantaha wutsahu amma sai dai wutirin annabi sallallahu alaihi wa fantaha wutsuhu amma wutirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare ne a ƙarshen rayuwarsa ila sahari zuwa lokacin yin sahur ɗinku yaushe ƙarshen dare kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya mai da wutirinsa kullum ya koma dab fitowar alfijir dab fitowar alfijir saboda lokacin ya fi tsada na kai wuturi wanda ya karfe takwas fa ta yi tara fa ta yi wanda ya karfe hudu da minti arba'in fa tsakanin su ya fi tsada wanda ya hudu da minti arba'in ya fi duka naku tsada mun gane sannan ana so idan za ka yi wuturinka an so ba wajibi ba ka sanya wutirinka ya zamanto shine ƙarshen nafilarka a dare daga kayi wutirinka babu wata nafila da ka sake yi kuma a wannan daren to sai a talfajir da ita kuma ba ta cikin wancan daren tana cikin sallolin yau ne saboda alfijir bayan ya kito ake yin ta alhamdulillah an fi so wutirinka ya zo ƙarshen ka, an fi so in dai kai wutiri to kar ka ƙara yin wata nafila an fi so sai dai ka ta fajiri sannan kuma kai sallah asubahi amma bayan kai wutiri kai wasu nafilfilin ba su haka ba in kuma ka yi fa sun yi ba basi ba amma wanne aka fi so wutiri ya zan ƙarshe wannan shi aka fi so akwai riwayar Abdullahi dan Umar yake ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatikum bil-laili witran mazala ya ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe a dare ta zamanto wuturi ƙarshen daren ƙarshen sallarka da za ka yi a rayuwarka da wannan daren ƙarshen sallarka ta zama wuturi ne in alfijir ya keto to an shiga salolin yau kuma an gane sannan idan mutum yana da yaƙini yana da ƙarfin hali da ƙarfin zuciya da garantin cewa zai tashi ya yi sallar dare to ya bar wutirin shi ya je ƙarshen dare amma wanda shi laku-laku ne san laku-laku ai in ya kwanta asbahin ma da ƙyar zai a guje zai samu rukun ƙarshe a guje zai samu rukun ƙarshe inda ya san yana matuƙar gajiya da ba zai tashi ya yi wutirinsa a ƙarshen dare ba asbahin ma da ƙyar yake tashi ya yi wutirinsa kamin ya kwanta ya fi idan ya san in ya je zai kwanta ma in alwashi ta karye ba zai yi ƙarin alwala ya wuturi ba yana yin sallar isha daga masu karin sa ya yi wuturin ya tafi gida amma alwala ta karye ma in ya je kwanciya ba matsala ya wuturin sa an gane hujja anan shine Jabir eh, dan Abdullahi al-Ansari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man khafa minkum Allah yastayqiza min akhiril layl dukan wanda a cikin ku yake jin tsoron cewa ƙarshen dare ba lalle tashi ba falyutir min awwalihi wal yarqut manzo Allah ya to yayi wutirin sa a farkon dare ya kwanta ya baccin sa wa man dami'a manzo Allah ya ce dukkan wanda kuma yake da kwadayin yana da kyakkyawan zaton cewa an yastayqiza min akhiril layli yana da yakinin zai tashi a ƙarshen dare falyutir min akhirihi to ya bar wutirin sa kare a farkon dare ya bar teje ƙarshen dare yayi ta fa inna salata akhiril layli manzala so da sallar ƙarshen dare mahduratun mala'iku suna halarta fa zalika afdal manzala ya ce da aka ya falala ka yi wutirinka a ƙarshen dare mala'iku suna halarta ya fi kyau ya lada amma wannan fa mala'iku da suke zuwa su taru a yi canjin duti a yanzu ba sa nan masu saukowa musamman don ɗaukar rekod na masu ƙiyamun laili ba sa nan to yanzu ka yi wutirinka ta yi amma lokacin da mala'ikun nan suna nan ya fi, dan mai sa adadin mala'ikun da suka halarci wutirinka za su ba da shaida a gaban Allah cewa Wani ya yi sallan wutiri rana kaza ƙarfe kaza a waje kaza kuma a ranar ƙiyama kana buƙatar shaidu masu ɗimbin yawa saboda ka samu backup akan ayyukanka shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma zai ba shaida akan mu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida ka gani za a ba da shaida a kanmu da haka a kiyama kana bukatan ka samu shaidu masu ɗimbin yawa shi yasa ma ake manzo Allah ya sunantar mana idan zan tafi sallar idi na tafi ta hanya daban na dawo ta hanya daban malamai suka ce hikimar shine a ranar kiyama ƙasan layin nan za ta ba wa Allah shi ne cewa ka tafi idi ƙasar layin cin za ta ba Allah shirin ka dawo a idi kaga a madadin ƙasa ɗaya ta bada shirin tafiyar ka da dawowanka yanzu ƙasa biyu ne suke bada shirin tafiyar ka da dawowanka an gane abi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ce abubakar siddiq ya abubakar shi kake yin wuturi yace ya manzo Allah ni ina yin wuturi ne sanan na kwanta ne bacci na zan yi wuturi na sai na kwanta Mazala sai ce Umar kai shi kake yin wuturi, sai ce wallahi ma'aikin Allah ni na barin wutina sai na kai shi karshen dare na tashi ne qiyamul layli na sai na yi wuturi na na jira alfajir yake keto sai na ka alfajir dina sai na sallah asubahi sai na fito masallaci a sai na yi wuce na sai na fito masallaci sallah asubahi afwan an gani in yi wuturin sa sai ya jira alfajir yake keto sai da ka alfajir din sa sai ya fito masallaci sallah asubahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Abubakar Siddiq kai da kake yin wuturi ka ka kwanta ka yi riko da abin da yake mafi ƙarfi ba lalle ya kwace maka ba a rayuwarka in yanzu ka ce kullum za ka yi ka kana yin sallar isha'i ko ka ka kwanta ai sai dai tsautsaye ne sa ka kwanta ba kai ba shi yasa ya ce ka riƙi da al'amarin da zai wuya ya kwace maka Umar fa sai ya ce kuma akatta bil quwwa kai riko da abin da yafi na bakar kuma karfi saboda lokacin ka malaiku suna halarta shi kuma lokacin sa malaiku ba su halarta amma kai naka ne garanti nashi fa babu gari saboda bacci na dan adam sai ga ce sultanul badan bacci sultanul badan shine sarkin jikinka duk wani abu a jikinka kana da daman controlling ɗinsa banda bacci shi bacci in ya zo ya ce sai ka yi to ko baka shirya yi ba kai ɗin to shi ɗin sai ya yi kansa baka yi suka ce wai bacci ya zo yana so ka yi shi ka ce kai baka shirya ba ka isa isa ya sarkin jiki shine sarkinka ba ka da iko a kansa shi ke da iko a kanka kana zaune ana hira da kai ko sai dai aji ka fara munshari wani wani ka ji ya wuri wallahi ina ji me kuke faɗa ma ina ji ina ji ina ji ba ka ji lokacin da zai kwashi ka baka sani ba an gane to yanzu idan zan yi wuturi adadin kamar raka'a nawa ya halatta na yi na wuturi ya halatta na yi wuturi raka'a ɗaya da abin da ake bukata da wuturi shine mara abin da idan kai dividing by 2 zai zama akwai remainder ya halatta ka yi wuturi ɗaya kawai ka raka'a ɗaya ka kwanta ka yi kashi na kai wuturinka ya halatta ka yi wuturi raka'a uku ya halatta ka yi raka'a biyar ya halatta kai raka'a bakwai ya halatta kai wuce raka'a tara duk ya halatta kowanne ka yi sunan shi ka yi wuturi amma wanda ya wuce raka'a uku ya fi wanda raka'a ɗaya lada kaga akwai abin da ya ƙara akan wannan wanda ya biyar ya fi wanda ya uku lada wanda ya bakwai ya fi wanda ya biyar lada wanda ya tara ya fi wanda ya biyar lada wanda ya bakwai lada wanda ya sha ɗaya ya fi wanda ya yi tara kuma lada amma a wayannan tsarin kuma kowace da nata plan ɗin wasu sun yi tarayya kan tsari guda wasu kuma sun yi bambanta da sauran akan wasu tsari a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan umar yake cewa alwitru raka'atun min al layl manzala ya ce wutiri ban kana so ka cin masa raka ɗaya ne za ka yi a ƙarshen darenka kenan ko raka'a ɗaya kai in ji annabi kai yi wutiri kawai yanzu ka tashi karfe muka ce alfijir na ketuwa 4 da minti 46 kawai sai na farka karfe 4 da minti 40 cif na kama ruwa na yi alwala sai na ga 4 da minti 42 idan na ce yanzu zan yi shafa'i na yi wuturi kaga ba zan iya iska ba alfijir zai keto kuma wuturi ta fi shafa'i muhimmanci to yanzu idan a minti hudu na zan yi wuturi na sai yi wuturi na shikenan alfajir da kitar Shi alfajir shikenan na ci nasarar yin wuturi akwai magana da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce suka ce su suna ganin cewa ka yi wutiri kaɗai babu shafa'i kafin ita suka ce gaskiya ka bar abin da ya fi falala kenan an fi so ka yi shafa'i kafin ka yi wutiri Don rantsuwar ubangiji ma haka ta zo wal fajri wa shafi wal a gani Allah ya ce ina rantsuwa wal ina rantsuwa da kitowar al fajr wa na ashir da kwanaki goma masu tsada sai Allah ya ce ina rantsuwa da kuma shafa'i da wutiri kaga Allah sai ya jera su a waje guda sai kawai shafi wal Allah sai kawo shafa'i suka ce to an fi so kamin na yi wutiri to na yi shimfiɗa da yin shafa'i farko sannan sai na zo na yi wutiri a bayan shafa'i an fahimce ni kuma amma fa za mu zo mu ji ya fa kuma halatta na yi wutiri kuma in na yi wutiri kuma na yi wasu shafa'o'i a bayan wutiri kuma nan ma ya halatta amma wanne ya fi na fara yin shafa'i wutiri ya zama ƙarshe ya fi akan na yi wutiri shafa'i ya biyo baya amma yanzu idan misali na yi wutiri kan na kwanta da tsammanin ba zan tashi kiyamun laili ba sai na farka kiyamun laili yanzu sai in ce kenan ba zai ƙiyamun kiyamun laili ba dan na riga na yi wutiri da zakan na kwanta a zan yi shafa'i na amma wutiri ba zan sake ba ne mace la wutirani fi laila ba yin wutiri biyu a dare daya ba yin wutiri biyu a dare guda da haka zan yi shafa'i ne kawai har alfiji da keto shikenan ba wani wuturi an gane Aisha Allah ya kara mata da take cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam sai liwa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi tace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar qiyamul lailin sa alhari ni kuma ina gicciye a kwance akan shimfayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina kwanciyar gawa haka fa idza arada an yutira idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so yayi wuciri ya gama qiyamul lailin sa zai yi wuciri ai kazani annabi sai tashe ni fa autartu sai na yi wutiri na anan in kun kula Aisha a gaban manzon Allah take wuciri kafin ta yi bata ambata tana yin shafa'i ba kun gani cewa ta idan manzo Allah ya gama qiyamul lailin sa in ya zama lokacin alfajir ya kusa ketowa sai annabi ya tashi ne ya ce tashi ki wutiri sai in tashi in yi alwala sai na zo na yi wutiri ta ce fa a wutar tu, sai na yi wuturi kenan ba ta yin shafa'i kawai wuturin ta take yi kenan ya halatta in yi wuturi na kadai ba tare da na ƙara da shafa'i ba ya halatta Aisha tana yi a gaban annabi kuma bai hana ta ba an gane akwai wayar Aisha take cewa ana yin wuce da raka'a tara ana yin wuce da raka'a bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi duka yayi yayi wuce da raka'a bakwai a zaune yayi wuce da raka'a biyar a zaune yayi raka'a tara a zaune da haka duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma bata gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa'i kafin yayi wucin ba shi ba ta kawai autar annabi sallallahu alaihi wasallam tis'an wa huwa jalisun annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wucin shi tara a zaune a tara annabi sallallahu alaihi wasallam sab'an huwa jalisun annabi sallallahu alaihi wasallam ya wucin shi raka'a bakwai a zaune manzala ya wucin shi sab'an bakwai huwa yana zaune bata ce annabi ya yi shafa'i kafin wucirin ba kinan ya halatta in yi wutiri na kawai ba tare na gabatar da shafa'i kafin yin wucirin ba an gane akwai riwayar da muka karanta a bayan nan wadda Abdullahi dan Umar yake Annabi sallallahu alaihi wasallam salatul layli mathna mathna sallar da raka'a biyu ci ayi sallama biyu ayi sallama fa idza khashi ahadukum subha mazalla yace dan dayan ku ya ji tsoron alfijir zai keto masa falyusalli salla wahidatan mazalla yace ci raka'a daya tuti lahu ma qar salla mazalla yace sai ta zamanto masa wuturin maran abin da ya sallata na shafa'i shafa'i shafa'i ne a baya an gane a Aisha ta bamu labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ma yana yin wuce raka'a daya kawai ya yi wuce raka'a daya take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min ihda asha raka. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare yakan yi raka'a goma sha daya wani raka'a goma sha dayan yutiru minha bi wahida manzo Allah yana yin wuce da guda ɗaya ne kenan sai ka ce zai raka'a biyu yayi sallama biyu yayi sallama biyu yayi sallama biyu ya sallama biyu so biyar nawa goma ya ya gama shafa'i sai ya ta in ya sallama raka'a na goma sai ya tashi ya yi wuturinsa raka'a ɗaya shi kenan ya gama sallarsa an gane yana yi raka'a ɗaya ita tallin tall ba ta jikin wasu sallolin an gane kenan baya wuturi uku uku idan su shafiya suna ganin cewa wasu bangaren shafiya suna ganin cewa in za ka yi wuturi ba tare da ka yi shafa'i kafin ita ba wai sai dai ka ɗauki wuturin uku ko biyar ko bakwai amma ba wutirin ɗaya ba an gane abdullahi dan umar yake cewa na Ya ce abdullahi dan umar ya kasance a annahu kana yusallimu bayna da wal witr abdullahi dan umar yana yin shafai da wutirin sa raka'a uku yake yi shafai a biyu wuti a ɗaya. idan abdullahi dan umar ya yi wuti ya yayi shafain sa a biyu ya yi sallama sai ya kira wani cewa wani ya laji ko ji kaza ka mun kaza ka mun kaza wani yi mun kaza kaza sai ya tashi ya yi kabbara sai ya wuce na saraka daya wannan yana nuna maka kenan abinda wasu suka jahilta na cewa in dai za ka yi shafa'i da wuturi in ka yi sallama tsakanin gama shafa'i kafin ka yi wucewa ba za ka yi magana ba za ga mata a gida ba za a yi magana ba saboda wai ta yi shafa'i ba ta yi wuturi ba ko wanda tijo a masallaci kaga kana wasa magana ya ce sai ya kabbara wai ya yi shafa'i ne bai yi wuturi haka ba zai yi magana ba gane yake wa in ya yi magana bayan shafa'i kafin ya wuturi kamar cin ya rushe a'a Abdullahi Umar yana yi saboda sirri daban-daban waccan da kabbarata da sallamata wannan ma da kabbarata da sallamata Allah ya sa mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabe tsakanin su shi ma sallama yake har sahabbai su ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabe tsakanin shafai da wuce da sallama sahabbai suka ce har ma muna jin sallamar sa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zai sallama ma mu ji sannan sai mu ga ya tashi ya sake kabbara sai mu ga yayi sa kuma sai nan ma ya sake yin sallama wasu ayoyi ya kamata ko surori ya kamata mutum ya karanta idan zai yi wuturi Aisha da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam kwanaki biyu yake a ɗakin ta sauran matan kwana ɗaya ɗaya saboda akwai kwananta da kwanan sauda sai dake cewa galibin abin da Annabi ya fi shafa'i da wuturi shi shine zai yi zai karanta sabbi hisma rabbika ala a raka'ar farko ta shafa'insa zuwa ƙarshen ta raka'a ta biyu ta wuturinsa sai ya karanta ul ya ayyuhal kafirun suratul kafirun sai ya zauna ya tahiya sai ya sallama ya gama shafa'i idan ya tashi zai yi wuturi sai ya karanta fatiha ya karanta ikhlas da falak da nas sannan sai ya sallama a wata riwaya kuma yana karanta ikhlas ne kadai sai ya sallama shikenan yayi wuturinsa an gane a sannan aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wutiri wutin uku idan aka ce wutirin uku shine ka yi raka uku a jira babu sallama idan yanzu muka ɗauki abin muka fa ambata yanzu idan ina so zan yi wutirin uku idan na yi kabbara yanzu niyyar wutiri zan yi a raka'a farko yi fatiha da sabbi a raka'a ta biyu yi fatiha da suratul kafirun a raka'a ta uku sai yi fatiha da ikhlas da falak da nasi yi sallama nayi wuturin uku annabi yana yi Aisha take cewa ma kan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala asharata raka'atan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance a Ramadana ko a wajen Ramadana yana ƙarin sama da raka'a goma sha ɗaya ba a ƙiyamun lailinsa ya yakin sha ɗayan ta ce yusalli arba'an annabi na sallatar raka'a huɗu a jere Falatas, tas'al an husnihinna wa tulihinna ta ce kada ka ce za ka tambayi tsawonsu da kyawunsu don ba za ma ka iya ba wasu malamai suka ce kada ka tambayi tsawonsu da kyawunsu saboda kyan ya wuce tunaninka tsawon ya wuce tunaninka irin sallar da baki cewa manzon Allah a raka'a daya ya karanta suratul baqara complete bai ruku ba ya je ya karanta suratul nisa'i complete bai ruku ba ya karanta suratul ali imran complete sane ruku'i yace in yazo wajen addu'a zai yi addu'a wajen roƙo zai yi roƙo wajen neman tsari zai neman tsari ummu sallama take cewa karatun manzo Allah kuma baya hada da aya aya biyu aya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya yake sa. irin wannan tsawon ba a irin wannan zamanin ba ne in ka ce za ka yi wannan zamanin kafin kai da ka biyu gari ya waye in dai za ka irin na manzo Allah ba kuma mafi karanci ka ce a tsayuwa ɗaya mafi karanci ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaman awa ɗaya da rabi mafi karanci kenan mafi karanci a bisa al-khudri ya ce gwargwadon tsayuwan manzon Allah kuma gwargwadon wannan lokacin ne yake ɗauka a ruku'unsa. in yayi kusan in yi awa ɗaya a tsayuwa awa ɗaya da rabi a tsayuwa ruku ma awa ɗaya da rabi zai yi in ya ɗago zai yi awa ɗaya da rabi in ya tafi sujada zai awa ɗaya da rabi in ya zauna haka ko kusa da haka in ya sake sujada haka ko kusa da haka in ya sake in ya sake dagowa haka zai ƙara yi idan yanzu ka ja mutane sallar qiyamul layli an cika daga nan har ƙarshen layi in kai sujjada kai minti biyar gobe masallacin ba zai cika ba duk za watsi wani zai ce goshin shi ya yi ciwo hannun shi ya gaji shi yasa a bisa da kudi da bi sallah ya ce Allah Allah nake sallama eh misali ma a takaice kenan mafi karanci mafi karanci ma kenan ya ce da aya da ya ɗauko baƙara, ina tsammanin aya ɗari zai yi ya tsaya yana ya wuce ɗarin na ce to zai gama a raka Baƙara zai aya ɗaya a raka ɗaya ya ce na ya gama baƙara, tsammanin zai yi ruku'u ya ce sai na ji kawai ya ɗauko suratul nisa'i ya yi nasu taɓo rabbakum ya ce sai na ga ya gama ta yanzu ne zai yi ruku'u an jima ne zai yi ya ce na ga ya gama ta kakaf ina tsammanin ya ga zai yi kwace na ga ya dauko alif lam mim Allahu la ilaha illa hayyul qayyum sura ali imrana yace sai da ya gama ta kaka sannan aka yi ruku'u to ayin ka kula gwanda tsayawa ma da ruku'i doguwai yanzu da a ce ka tsaya awa daya da a ce ka ruku'u awa daya ne ko ala ruku'u ya fi ala mana kuma ka zo kai sujada awa daya yace ana sallama nace annabi na bar annabi ya sallar shi kadai wanda sallah sai manzon Allah to da ce haka raka'a hudun nan ya sallama ya sake raka'a hudun irin wayannan ya sallama nawa kenan takwas sai guda uku in ka haɗa takwas da uku nawa sha ɗaya to wannan hudu hudun shafa'i ne ukun wuturi ne annabi kaga ya wuturin uku kenan an gane sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuturin biyar nan ma ruwayar Aisha ce take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a uku ya yi raka'a hudu ya yi sallama hudu ya sallama sai raka'a biyar wuturi annabi ya yi bakwai amma da bakwai da tara suna da tsari in za ka yi wuturin bakwai ba za ka jera kamar wuturin uku ko wuturin biyar ba za ka yi in wuturin bakwai za ka yi za ka yi raka'a shida a jere ka yi karatu ka yi surku ka yi sujada ka ɗago ka yi sujada ka miƙe Ajiyar za ka yi raka'a biyar za ka yi raka'a shida afwan in ka yi raka'a shida sai ka zauna ka yi tahiya in ka yi tahiyan nan to ba za ka yi sallama ba sai ka miƙe sai ka kawo ta bakwai sai ka zauna sai ka yi tahiya sai ka yi sallama haka wutirin tara za ka yi raka'a takwas a jere babu zaman tahiya sai ka zauna sai ka yi tahiya in kai hiya sai ka miƙe sai ka kawo ta tara sai ka zauna ka sake tahiya sai kai sallama kinan su ka ga a raka'a bakwai da wutirin tara ana yin raka'a bakwai tahiya nawa biyu sallama ɗaya a wutirin tara ana yin raka'a tara ne tahiya biyu sallama ɗaya shi ma an gani? Aisha wani cikin tabi'ai ya tambaye ta yaya sallar manzo Allah take ta dare sai ta ce kunna na'uddu lahu siwakahu ta ce to idan mu dai mu matan manzo Allah tsarin mu shi duk wanda manzo Allah yake gidanta idan annabi zai tashi sallar dare duk matar da girkin ta ce girkin ta ne to za ta tanada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aswakin sa dan manzo Allah tashi abin da yake fara shi ne aswaki kuma duk raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yin aswaki raka hudu ne manzo yana sallama yana sallama ki zai dauka ya goge bakin shi ya goge bakin shi sai ya ci da sallah duk da sallama sai aswaki shi aka tsarin shi yake tace farko zaki aji musu aswakin sa fa yab'athu Allahu ma sha'a an yab'athu min al-layl tace can Allah sarki sai ta da manzansa a lokacin da ubangiji zai ta da manzo Allah a cikin dare fa tasawwaqu wa tawadda'u manzo Allah sai aswakin bakin sa ya goge bakin sannan sai ya alwala wa yusalli tis'a raka'atin Aisha ce sai manzo Allah ya raka'a tara la yajlisu fiha illa fi thamina manzo Allah ya dauko tun daga raka'a farko baya zama sai yayi raka'a ta takwas fa yadhkurullaha in ya zauna tahiyan raka'a ta takwas zai ambaci Allah ne wa yahmaduhu zai gode wa Allah ne wa yad'u zai roki Allah ne tahiya kenan sumayin hadu mazala sai yunkura ya tashi ba sallama wala yusallim ba zai sallama ba suma yaqumu tasi'ata annabi sai ya tashi zuwa raka'a ta tara suma ya qaudu sai ya sake zama ko bayan ya raka'a ta tara sai ya zauna fa yazkurullah sai ya ambaci Allah wa yahmaduhu ya gode wa Allah wa yad'uhu ya roki Allah suma yusallim tasliman yusmi'una annabi sai ya sallama sallama mu ma matan shi da muke daki yana yi muna ji kaga kenan wucirin tara raka'a takwas ne a jere sai a zauna a yi tahiyya sai a kawo tattaran sai a zauna a yi tahiyya sai a sallama su mai salli tini ba da ma yi mu huwa qa'idun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallaci raka'a biyu kuma bayan ya yi sallama daga sa sai ya sallaci raka'a biyu amma yana zaune yake yin su zai yi su sai ya sallama fatilka ihda asharata rak'atan ya bunayya sai ce wannan tabi'in in ka lissafa zai baka raka'a goma sha ɗaya ne ya kai ɗana falamma asanna nabiyullah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girma ya kama shi shekaru suka ja wa kazahul lahma manzo Allah ya kiba autara sab'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake wuce raka'a bakwai kin ya rage ya rage raka'a nawa a wucin sa na farko biyu wa sana fi raka'ataini mithla sanihi al-awwal amma raka'a biyun nan bayan sallama yake ƙara yin su annabi yana yin su wa tilka tis'un ya bunayya yace to wannan raka'a tara kin ya dana in kara da biyun can yana yin 11 in kara da biyun nan yana yin tara wannan ne kenan in muka dauki raka'a 11 annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce raka'a tara ne a jere sannan ya ƙara bayan ya sallama daga wutirin tara ya ƙara raka'a biyu a bayan sun kada da tara da biyu ne zai baka to shine qiyamul lailin annabi raka'a sha in ka hada da wutirin bakwai da raka'a biyu bayan wutirin bakwai wannan ba farka a talfajiri bane dan kama da fajiri fito annabi yake yin su ya baka raka'a nawa tara to wanda yake nuna maka kenan ya halatta bayan kayi wutiri ka sake yin shafa'i kun gane wasu nan ya halatta bayan kayi wutiri ka sake yin shafa'i ya halatta ga annabi yana yi an gane sannan yawwa to sai mu tsaya nan ko lokacin sallahi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha أستغفر